Majalisar Zartarwa ta Najeriya a yau karkashin jagorancin shugaba muhammadu buhari na najeriya ta amince da kudurori da bukatun da ma'aikatar shari'a ta najeriya ta gabatar mata dangane da ba da dukkan goyon bayan da ake bukata domin cika kudurorin da kasar najeriya ya zama tilasta cika domin ta koma jerin kasashen duniya da ke cin moriyar mu'amala da kungiyar nan ta Edmund group wadda ke taimakawa da bayanan sirri wurin yaƙi da cin hanci da rashawa aikata miyagun laifuka da makamai da kuma shigowa da ƙwayoyi ko fita da su daga sassa daban-daban na duniya ministan shari'a abubakar malami ya yi min ƙarin haske bayan da aka kammala taron na majalisar ministoci dangane da muhimmancin wannan amincewa da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi cewa za a fara aiki gadan-gadan domin komawa a kan teburin mu'amala da kungiyar nan ta ƙasa da kasa mai yaƙi da cin hanci da rashawa. Wato abin da nake kokarin in nuna bisa dalilin wannan amincewa yanzu za a yi aiki na bai ɗaya na ganin cewa ainihin an huskanci mu'amala cin hanci da rashawa mu'amala hito na hito da ainihin ɗaure mata'addanci gindi mu'amalolin da suka danganci eh, hidindimu na mu'amalolin fataucin kwayuka da makamantansu wato an samu daidaituwa a kan me ya kamata a yi wace hanya ya kamata a bi me kuma ya kamata ce an gabatar na tabbatar da cewa an yi hito na hito da masu ta'ammuli da kuɗaɗe domin yaɗa ta'addanci masu ta'ammuli da kuɗaɗe ta hanyar cin hanci masu ta'ammuli da kuɗaɗe da eh, ke da nasaba da mu'amalolin kwaya da ire-iren makamantansu amma abin damuwa shine wannan hukuma da yunkurin da gwamnatin najeriya ke yi a yanzu mai muhimmanci bambancin gaske ne ga nasarorin da gwamnati ke neman samu yakin canjin rashawa shashayen kwayoyi abubuwa na miyagun makamai da ta'addanci da sauransu amma me yasa kuka tsaya sai da aka kusan kai ruwa rana tsakanin da kungiyar ta kasa da kasa kafin ku ɗauki matakan da aka bukace ku yi wanda tun farko ya kamata a ce kun ba sai an ce za a kore ku ba haka wato abin da a gaskiya al'amari shine wato akwai tsarurruka idan kana magana doka kamar da nema magana bayani baya na baka bayanin cewa ainihin majalisa ta kasa. national assembly sun tabbatar da doka ya nuna ma cewa ba mu'amala ba ce bantattawa da ta keɓanci gwamnati mu'amala ce da ke da nasaba da ainihin ita kanta majalisa da gwamnati idan gwamnati ta gabatar da doka dole ta jira majalisa ta amince da ita kamin ainihin shugaban ƙasa ya sahale da ita to saboda haka ba mu'amala bace ta gebe daya idan duk abin da ya dagon take so ta aiwatar da al'amari idan yana gaban majalisa majalisa ba ta yi ba ba za ka riga malam masallaci ba eh, ba za ka ce doka ta tabbata ba saboda ka idan waɗannan ƙungiyoyin sun sharɗanta cewa muna neman doka ka za ku tabbatar da ita mun gabatar da ita ga majalisa majalisa ba ta amince da ita ba har lokacin da ya kamata a ɗauki mataki a kai to kaga ba kana ji kana gani ba abin da za ka iya yi a cikin wannan yanayi in bayan ka ɗauki hukunci ko kuma ka eh, nemi yardan majalisa wanda ke kuma an kasance an yi a ta wannan huska so saboda haka mu'amala ce wadda ke da sarkakiya eh, ainihin ah, kamar da nema bayani na cewa ainihin masu ruwa da tsaki wato eh, masu ruwa da tsakin nan sun hada da majalisa sun hada da bangaren gwamnati bangaren da gwamnati zaka iske cewa akwai ainihin hukumomi daban-daban suna da rawa da za su taka domin tabbatar da cewa ba a samu rashin jin daɗi ba game da waɗannan lamura. ministan shari'a na najeriya kenan abokan malami bayan da aka kammala ganawa na majalisar ministocin najeriya akan amincewa da aka yi cewa najeriya za ta koma jerin kasashen duniya domin aikin nan da kungiyar edmond group mai samar da bayanan sirri ga kasa da kasa domin yaƙi da cin hanci da rashawa aikata miyagun laifuffuka na aiki na ta'addanci da kuma sufurar miyagun kwayoyi umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya